يجب وجود ذلك منقسم والفصل ينقسم الغنم في الزمان والدلوكة وأصحابه لمتعمل من في خير بين سنتين دادي وشر بين سنتين دادي يقول كل كلم لازم في زمن فهو شبيه الزمن فيه بدا وكل كلم kowane tsara na jinin wanda ya ɗauka ko fi tsamanin ga wani lokaci to fa huwa shadidu zamani shi yayi kama da wannan lokacin da da wanda ya bayyana fi gari abinda kika yi nan jiya da kaga mutum ya bayyana da zamani to shi a ɗan zamani ne shi a daidai da wannan zamani yadda ka san da da A cikin kawailai na faran ko sojoji na a sannan ne luminai masu imani na ƙwarar. yanzu kuma imanin ranke ranke kamar tsawo ne tsohon tsawo kuma ka ko kayan ran ranke ranke su duk da su ba su rike addini ba wannan su mutane kullarki kamar su ne suke to zai ma dukkan tsere da kuma zakka da sauran sai ce ta daga cikin tsire ra'ayi ko akwai mai shawa irin su fulurudi غض لإنتك نبير ما لإنتك أوله نبير لإنتك فقد نبير لك صعب جداني قد بين نبير لإنتك اللهم لا أوله إكلمي نور الجنامي لكن آتاني لا قد لا يعلم سبا ذلك في حق ابن أدم شيء ومنه daga ciki akwai ma tattafi da ayin abinda idanu na ki an ba su sun gani amma fa in dukta in abin ka ɗanɗani yana huɗa ta in tsaga sai ya saukaka da azban daɗi tun da haga magoshi haka ɗan adam a kowane za a ga cikin cikin za ka ga mugun mutum in ka mu'amala shi ko zauna shi ko minti biyu sai a ga shi na ƙwarai na fuskar ɗaya haka قصة المسلمين الذي يتقى الله فسكا لا هي ليس هو المسلم الله شيء ما معنى الله كان سبب عليها مسلم يسيم يتعلق يوم الشارح من زيدانه يقولون أنا سيد أبين إذا الشارح ثوري من زيدانه بلغتشي كثيرة بلغتشي كثيرة من عاد أبين ذكر كثيرة منه والخلائق karka ce fa sai sai zan ya daidai wani saboda bai tsuwa ba amma ya shehu shi mutumin da ya tsuwa in karyanta mu in abin ka tsaishe shi min gaibi daga karkacewa ce shi a tasdiqu minhu sai da ta shi da shi ne ta lam yi lam yi ba zai tabbatar da malkawa abin da ya karkace ba ma'ana idan mu ya so da wata mutuwar da biya ko mu ka dawo da shi ne da suke da biyar ɗan adam ka zalika gusnu kama haka ne shi lalle da suke siro na da kuma ko su zai tana da sauki madalan yana da taushi amma shadidin ganguhu kirgina ta yana da tsanani da za a fani bushe. to haka ɗan adam suke yana yawo nan da na san zama da biyu, amma ya kore shi akwai hadari to shi ne sai wanda lamar na duk da ke zalunta mutane ta hamu suna kiyaye zulmuhum zalunci don zuhaira na tawo man la yadlimin na sai duk da bai zalunta mutane suna zalunta shi ashe wanda ka zalunta su ba su zalunta za mu ba mu sasanni ne وعز وجل ويات عنهم غريب محكمات أو duk da wani abu za a taɓa sai a ce na wani na azalimi ne za ka ji ko wani abin tsoron ba kai ya ci amma wani su mutane liman lana lahum janibu wanda sashe ne ya tautaka gare su wanda a tsarkar ablamu sun yi zalim tafi min hayati daga maciciya ambatis da fa kasan tonon rijiya macijiya ce wadda can can kasa ya hanka ko kasa an ce ta tono rijiya a ganin ta ta da ta ta da rai duk wanda ta ci gashi an kare shi ana ne ya kare ha daidai da aje irin ya zama rijiya duk ganin rijiya ta ma ta ci ka mutane sun yi zanen samun mutumin da a kusa kudai sun zanen ta kowa shi ne ce wa mallar bilin nasa yin lanin so da magana ta kare suka ce wallahi sun mutane kullum gaba ɗan su in ka shaka anhum idan kai da ke su dama akwai bambanci da fahar da fahar shi fahar tsananin da yake tsare da ke su shi ke fahar kamar ɗan sakin haka wanda bai kai kawo su mutane jami'a dukkan haka ɗarin guda da kwantannin garuruwa su kula da alkali shi ne ƙauyuka dubu tsananake in ka bincike su to za ka cin musu abidu bilmai kayan mai dukiya ne kuma wa in lam yadama ba za su kwaɗayi fi jur'atin ga kurɗinin gamrihi cikin ruwa ne masu yawa da gurfin nan da ke ba wanda ke kwanda bishiya ma'ana ko da za su tsammanin za su mata inda ne suke ke da su da kayan za na san da kan mai wannan nau'a haram magana amma wajen su mutane din nan a ada'un makiya ne liman amlaka ga duk wanda ya talauci shi ko mai talauci wa in fara ko ko da ya fara da su kuma a fara da abin da an fara hawa ya fara musamman ta wani gara ma kai matalaka aiki din nan da ya amfana shi kuma gani kuɗi azamtu ayyami na jarabtu kwanuka na yara gobe da gobe wannan gini banga mai gidan zuraidu kamar ta'azzarar daharu kamar wanda zamani yake a lahiwar ta daya yaha ma'ana yana yadda ta ce kuma ya amince mana ya yanzu da san ci gaba na mutane da aure duniya ke nan da shi shi kan la ya fa'ul mulku bila jirgi sunan wanda zai tura musu a cikin yadda da sani yake al-mulku لك كان كلم بأجل بسيء علمي لا يرتعي يسمى تريسل يسيطي لأمطاني بلا جد من فتر ألبسي نعم يرسي يا شيء إنما بأقوى من كيلة وقفات يسيطي صامون لك أما كل الزهر يرسي الثاني ولا يخطبك بيكا شيء أتا يتقرق ريسل الجهد إذا ألبسي على أوركو ما نحن كنا لكتبكما كنا كنا لجاهيسي to ba za a ɗauki wata matsala ba ce shi ya da ai mu'amala da kai duk da harka aure misali a haifi gwamnati talata bisa ga abba wancan nan da hadisi ma ya magana bisa ga abba wancan. to bayan wani tabbalin kuma sai wani fasulun wanda zai gane wa'azi da wa'azi wa hijjin nasu kuma da ake yin rashi. لمن لم يرد الدار لم ينفق ما راح بدنيا إذ يوما أو متى yake nan na ne ne daru duk mutumin da zamani da yi mai wa'azi ba in dai abu su zamani shi su wa'azi ba to alwa'izu duk wani mai wa'azi nan al'alfin jinsiya ce alwa'izu duk wani mai wa'azi to lam yanfa'ahu ba zai amfani shi shi ga mara abin da ya maraita da shi da shi yawan augala ko ya tsako ko an ko an yi an tashi ana mai wa'azi in dai zamani bai ashe shi ba to lalle ba zai wa'azi wannan alaikum لن تجده إبارة الأيام دون تمن لطالب كان هو الذي بس عمان يشيش يوي أكتبع تبدأ أجيئ دوانا أو كما دوانا حلق دوانا أكتبه كون من اللي هو مطمئن كان العمامة تبتع لا ما تأتف إن شاء ولا بيتها سنجد تشين القرار بسيريا معنا لا يكسر ما تبتع من كافة دون ذلك أولا ما لم يره أجندة يجنيد بما يراد أجندة الجريد أراه إلى جنيني ما يدني إليه معنى معنى أبن دني سنت إليه ما يدني ذوك سنتوني kuma yanzu misali duk aikin mutum zama na babban mutum ba za ka iya zamanta shi da sahabi ba duk zama ne na fara shi da ma ko zamani don in ma yanzu ne shi ne waliyan harko mun mallakar hinsa duk wanda من لك الهرس الكياس لم يزل من لك الهرس دين دين لك أنا قريب أنا شيء الهرس كأنا أسمع من مشي أنا قريب بديك قريب الهرس كأنا نعم. من قريب نعم دين دين ملك قريب أجعل الكياس شيء مزاج معنا فقينا لا يسكت نعم wanda musulman ya zalda zai gushe ba ya kara fi ma'in cikin ruwa tsara gurbatacce yana zulmi na kasance da zai gushe ba yana cikin kwaɗaurin kasance da sai ke nan a ragal adama duk mutumin da ya ke girmama dan mahanci dan mahanci shine kwaɗai-kwaɗai a su da yanke dan maha ina ta nuna ta mutu zai kan komi to ainihin aiki igiyar girma ranar za ta yi zone ma'ana za ta diba ilai gare shi min haifu rana duk inda ya dubi ma'ana ana da rai daraja kamar da hadisi yake in hasi ma inda nasi yi bukun nasu da makamatu na ya ce wala rutuwar dulwar da min manyaran Allah ka musajin ila kalfi ka kai dan mahaj akwai soyayya ga mutumin da ya ji kana bukatar kuɗi saboda masoya ne ne kaka son ka amshi ka kashe هذا بدي يشوفهم انتم بقى الامام الحسن البصري رضي الله عنه كان يدنا ليه كده عايز يكشف جبل mutanen basara haka suna girma da kwaye abin da yasa ina gaya musu karatu kuma ban son abin ina gina sai ne zalimi shugaban su ya yi kuwa sanin halar da haram cikin tabi'i na kowa abin mana kan nafsa biyan da tofa sama rai ne alama karuhiya ga abin da ba ta ba ta so aiki na ibada ya yi kyau kanin gina wadata za ta kasance kare na gudu ta ce aboki ne duk haifin hawa inda ya zauna haifin sai kuma mallan ya ce biyan da bai tsaya ba in tanki ha'i ta bari in da gwargwaron daraja ce kare وفيها تزلزل الخطاب والقاقول كافر الرأس تحس الجليس معناه duk mutumin da tallafa mata wani abin da ba zai ba kamar misali mutum da ya tafsiri ko da ya wani karatu da sai ya dauko mukun idan sun ka iya sai ce yayi to za a ga wanne ne ko kuran auren su yaki da mutum ya yake iya kai ne to za a ci ganin ne Allah mutum ko ga sun da abubuwa da yawa wanda ya alhamma duk wanda ya togarci تنمية تجسية طبعا تنمية تجسية وجماعة وما تشي وما دي تشي جماعة يجي تشي مدامة مناسة لنسل الكلام إلى يمكن بجتكين آل لما يني يني يني يني مرام حبيث يا سليم الثاني نعم. مضمون فيه نعم. نعم. لا تفير من الناس الشيخة والفراغ لما بيبيع عطا لما تاني رسوشيني لا تيرسام اللوكس masu su da amfani komai ba to duk wanda haka ta kasance albago zirginan ɗansa zai cutuwa sai sabta zaka daga koyuwar garwashi mana zai dana sun yi shi man naɗa dama da naɗa da laɗa girma guda su dumin wasu yau don abin da sa ba ta ce na annabi ne لأنه لا تفضه قلب إبراهيم عليه السلام نعم سونا يارا تشي الله لا لا تولي بني نعم سونا يارا تيدي تشي النبي عليه السلام لا ما أخوان نعم بدا ما ذا حالك بدا من سيلا تزورا النبي عليه السلام نعم من لا مدينة مدراتة ولا يردون أخلاقه إذا جيسينه بالكتب لجرمانك wajen kiyayya dama maka tsananin kiyayya an so su yi kasa miki tsananin su mura maksan inda Allah da kuma mana tabalu ni an za ku ratayi ila tun kalbura ga wadancan yaggoyi na girman kai ya ali duk mutumin da aka kiyayya mutane girman kai mutane za ka ga sun sa kiyayya ka ji su sai Allah girman kai ga lalata mutane shi man tsala duk wanda ya tsawaita ko kabisa ga jiki iya ta iko ne to sani walaili kina samun ma na kusa a ajabahu zai kasa shi bal halkasa balle na nesa mutumin da ya kan kai ne abin da ba zai iya ba to kudanci su ma ba zai sani ba balle wancan Marama rama duk wanda ya ma ya jago an hukauku abin da iko ne ya kasa gare shi to milki yawman milki abin da adda mai yawman wata rana talayi shan milki to aba zai komo mahasulan mada yana mai kaɗaccen baya ma'ana zai komo wahaltacce da kuma yana na sani kuma ya kasa ta dama duk shi ɗaruwan ga uku kamar suna karo juna ne